الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على آقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومن من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا السكن وانا سورة سورة آل عمران وما منا آية التبيد أربعين ذكرى bayaninmu ya gabata akan waɗanda Allah ya ba sakamakon duniya da kyakkyawan sakamakon lahira wadda shi ne aljanna ba su ɗaya ba duk wanda ya aikin kwarai Allah zai mai kyakkyawan sakamako Allah ya ba mu sakamakon alkhairi bayan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ثم عاد السياق sannan gargada magana ta koma fi ma ya ga abin da aka yi wa'azi domin wa'azi wata hazilul na da tsawatar da mu'minai a littiba'il kuffari ga barin yin kafirai wal wa'ad da kuma al-mutu al-qawli bi da taimakon su alaihim akan kafirai watan bihim da falkar da su bi sababi domin dalilin ma a sabon abin da ya same su min alfashali na wacewa fi ba alal mawaqi ga tashin wuraren da an ka hadu fagen daga nisa Allah ya musu haka ya hudu don su riƙi hizarhun saunarsu fa qala ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tuɗi ulal zina kafaru in kuka yi ɗa'a ga waɗannan da sun kai kafirci shi ma ya muru na bihi ga abin da suka umarninku da shi tabbas ya rujukun suna mai da ku ala a ƙalikun akan dugadugan ku inda kun wuce ma'ana ilal kufuri zuwa kare Allah ka kare mu ka san kalibu ku juya kafiri kuna masu rukushi ma'ana kuna masu hasara yadda raini a cikin gida biyu ku yi hasarar duniya kuma ku yi hasarar lahira amma kusuranin duniya amma hasarar duniya fali an na ashakul ashiya domin abin da ya muni ya fi zama abu mai tsanani cikin duk abubuwa amma fa alal ukala ya masu hankali fi duniya a cikin duniya al-inqiyadu ila al-aduwi mutum makiyinka na baya son ka bai bukatar ka kuma ka jayu ka zanka ciki ne dole cikin duniya ba abin da ya yake wahala wa izhari al ta lahu da bayyana bukatar ka garai ka san makiyinka na bai son ka ba ka so kuma ka zo da bukata gare shi ka bayyana to duniya babu abin da yake zama illa da ɗan adam wa amma kusuranul akhira amma hasarar lahira wal hirmani haramtawa min as-sawabi daga sakamako al-mu'abbad na har abada mutum ya sai lahira ya zan sakamakon alkhairi na har abada ya kuce ni wal wuqu'u fil iqabi da fada a cikin azaba al da abin dawamarwa laysu ansara lakum ba zama taimako gare ku ba a ta tsuyu haka taimaka musu saboda haka ya ku jama'a ya kamata mutane su nisanci ɗa'awa kafirai har su mai shi inda sun kunka wuce na'am falillahu maulakum wa huwa khairun nasirin bal ba haka ba Allahu maulakum Allah shine majidincinku nasirukum mai taimakonku wa huwa khairun nasirin Allah shine hiyayyan mai taimako wadi uku ko mai da'a dole hun banda kafirai kai ka san ko biyayya za a yi ko ɗa'a za a yi to dole na mutum shi koma ga wanda ya zama ya agaza ni shi to Allah shi mai taimakon ku Allah ka taimake mu shi gaba shi ne mai taimako shi gaba سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين wato idan mutum zai yana jin tsoron Allah to Allah zai sanya komi shi ko ya zama mai tsoro ne amma idan mutum zan bai tsoron Allah to ko kabar daji ta buga tana baya tsoro babu yadda za a yi ya zan cikin zuwa. Allah ka natsar da Allah ya ce sanul izamu jehwa fi qulubi na kafaru a cikin zukatan waɗannan da suka yi kafirci a ru'ba tsoro bisa kuna al'ayin wa ƙuri'a da zammiha al-khawf tsoro Allah yawa al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alƙawalin jihu tsoro cikin zukatan kafir wallahi ba don haka ba da abin da za su yi aibin da za su yi muku wallahi ba nan za su yi ba duk abin da kuka gane wallahi akwai tsoro cikin zuciya don Allah ya riga alƙawali kuma mun tabbatar da alƙawalin Allah tabbata nan wa azamu ba'ad intiqalim abu sufyan da shi da mutanen sun yi niyya bayan ta tahiyar sun yi odin daga uhudu alal amri akan dawowa ko san jaraba ta samu musulmi uhudu to bayan sun ga abin da sun kawa musulmi to bayan har sun bi hanya sun kace wai mista ba mu komawa mu da karkare su sai ne dawowa wasu salil musulmi da tumbuke musulmi gaba ɗaya ru'il sai sun kaji tsoro walan yarji ba su dawo ba waka zalika haka nan yansurukum Allahu alaihim Allah zai taimake ku akan su bima lam ta'lamu ga bil sani ba min anwa'in nasari na nau'ukan nasara misla Allah zai aga za muku kan su bima asharaku don abin sun kai shirki da Allah sababi billahi da Allah malami na zil abinda ba su jidda sun abin da Allah bai jidda sun alan dalili ba bihi hujjatun hujja ala ibadati wala kana mutum ne goma wa ma'awahu makomarsu a gama ta duka annaru wuta wa bi sama sama zalimin sir da makoma azalumi ma'awa az-zalimin al-kafirina hiya ita wuta Allah karim da wannan aya malamai suka ce babu wani mutum guda da ke saba ma addinin musulunci sai Allah ya je wa tsoro cikin zuciya sai wurin yaki sannan in za a magana ta hujja sai Allah ya ji mai tsoro daga nan yana makyarkata lissa duniya sa ma Allah tun da Allah ya ce sanul ifi qulubil ladina kafaru uba hmm. to duk wanda bai da gaskiya kana yake jiki ne wanda zai zama العظيم كبرا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولا كارث صدقكم الله وعده haƙiƙa Allah ya yi muku gaskiya alƙawalinsa alƙawali da ya yi ya gare ku bin nasari da cin nasara Allah ya yi gaskiya alƙawalinsa ya gaggarta muku alƙawalinsa in zahu sunahu lokacin da kuke kashe su ta qatulunahu kuna karkasar su bi iznihi da yarda Allah bi iradati da nihin Allah farkon azama araka yakin uhudu Allah ya ba mu mine nasara sun ci gaba da kashin kahirai kuna nan kuna ta kashin ba a samu matsala ba hatta ya zafa shilto sai da kun kwace a shilton kunka wargaje wa'ajansun kunka taka a nitti ba'i amirin rasuli jami'in umarnin manzon Allah wa an sabri gabarin hankuri alaihi akan umarnin nan wata na za'atun kun kai jayayya ikhtalaftun kun saba fil amla cikin al'amari ai amrin nabi umarnin manzon Allah bil maqami ga tsayawa fi sabhi jabalin a cikin gehen dutse da rami domin jiha, jifa don ku ci gaba da halin su da kibau wa qala ba'dukum sashen ku sun ka ce wato sashi sun ce naku ina na nazhabu muka muna tafiya faƙan nusira a sahabu na mutanen mu sun samu nasara ba mu sani ba in suka ci ci ganima yan an ƙare annabi ce duk wanda kinta an bar mai ita wallahi ba mu bari muka ba mu baya wa qala ba'dukum sakin ku yace wato ba'd ba'd nan da an kace la nukhalifu amran nabi ba za mu saba mu umarnin manzon Allah ba wanda ya faɗi wanga shine sarkin su shugaban su Abdullahi bin Jubayr Rumman su hamsin nan. amma ka san ka da matsalar duniya wallahi Abdullahi dan Jubairu da yake kada mu saba mu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don waɗanda yan kaya da ya tsaya yake shi kan ba zai daga ba umarnin da manzon Allah ya hina nan to ai bai tsaya da ya tsaya waɗanda sun ka tsaya tare da ba su yi goma ba su hamsin na duk arba'in sun dage Allah saukaka wa sai to kun ka saba ma amrahu al'amarin su wata rakatumul markaza kun ka bar wurin da an ka kike ku an ka tsaya kuwa ne da lafiya su don neman ganima kuma ko oh, oh. min ba ma arakum ma tuhibbuna bayan Allah ya gwada muku abinda kuke so mina nasar nasara don da ba su daga ba to kahiri bai ko ga wani zai gurgutuwa ba sai dai a ce mai da gudu aka ce Allah to wa jawabin za jalla alaihi ma qablahu ai mana akum nasarahu Allah ya hana muku nasara min minkum man yuridu dunya Allah sauƙaƙa minkum man yuridu duniya cikin ku akwai mai nufin duniya fata rakal markaza babban makafa matsaya inda manzon Allah ke mai tsaya saboda son duniya lil gani ba don gani ba wa min man yuridu da akhirah cikin ku akwai mai nufin lahira ba ta ya tabbata da wulin nan hatta qutila a haka ce hum suwa abdullahi bin zubairin wa man waqafa a min ashabi abdullahi dan zubairu da wanda tsaya tare da shi daga cikin mutane ne sun sannan Allah ya juyar da ku bil hazimati da kai a yaki hadafa ala jawabi idza al muqaddara ayara dakum bil hazimati an hum gaba da su kafirai mista liyabtaliyakum don Allah ya jarabce ku liyamta ilakum don ya jarumce ku wa yusur al-mukhlisa ya bayyana mai tsalkin imani min gairi da wanda ba shi ba kai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kai ka san ko baka yarda ba su a gaba jama'a mun ji karatun ayat ga to duk abin da an kai kuma nan kashi abin da Allah ya ce wala karafa an kuma an yahi muku an yake muku martakabtu mu abin da kun haushi wallahu zu fadli kuma Allah ba abuci alkhairi na qala lil mu'minina akan mu'minai bil afwi da afiya akwai mai ihanawa ba mai ihanawa duk abin ga da ya faru Allah ya ce ta yaje muku shi adda ko shi adda duka kuma shi ya yayi ibn mas'udin abdullahi bin mas'ud yace wallahi da Allah ne ka rantsuwa ma kuntu azun wallahi ban san ina zaton cikin sahabban manzon Allah akwai mai nufin duniya ba sai da Allah ke minkum man da duniya Allahu akbar ashe in ka mutum na harka ta kana gani nai a watsa yake ga gaskiya to wallahi Allah ɗaya sa abin a cikin tunda ga matsayin Abdullahi ɗan Mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ban yi zaton cikin sabon manzon Allah akwai mai nihin duniya ba sai da Allah ke min kuma yuridu duniya min kuma yuridu lakar yanzu wani na zai sa maka riga tun ba. yana alhali kuma shi kurana Allah ya sauƙaƙa oh, ya gaba إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون كأمتا istus'iluna lokacin da kuka taka kun ka hau dutse kudu ɗaya kuka yi sun iduna kuna nisanta fil ardi cikin ƙasa haribin kuna masu gudu kai ga mai imani wanda ka tabbatar da ita tsaga zuciya ce tana ganin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ga shi ake kata kata wala taluna kuma ana ta kira ku ta gudu wala taluna ba ku juyewa ta arjuna ba ku karkatuwa ala ahadin ga daya ba wanda ya mai da wa rasul ya da ku oh, oh manzo na kiran an ruka mai goshi an karya haƙura ne Allah ha fi ukura ku karshen ainihin wara'ikun ba a gare ku ya ƙuru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ilayya ibadallah ku dawo gani ya bayin Allah ba a saba kun sai same ku faje za a saka muku gamman damuwa hazanan damuwa ke da matsalin siyalin hazimatu ban karewa yaki da gammin domin dalilin sa damu ku ga manzon Allah an samu ku an samu ku ita da gammin gammi kullu rasulillahi bil mukhalafati sabawa وقيل الباء بمعنى على على جم أي مضاعفا على da فوت الغنيمة دا داموا دا كما غنيمة تكونش لكي لا متعلق بأفا أو أصابكم الرائدة don kada ta kazanin ku damu ala ma ba ta kudu abin da kurtu ku min al-ganimat wala ma asabakum balla abin da sai kuma min al-qatl da kashi wala hazima da karewa yaki wallahu habirun Allah masalina bima ta'amalu daga abin da kuke aikatawa jama'a lokacin da aka ta faru manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ilayya ibadallah ana rasulullah wa man karra falahu al-jannah ya ce ya ɗan Allah ku bar gudu ku dawo gani manzon Allah duk wanda ya dawo an ba shi aljanna amma ina babu waɗanda suka tsaya tare da manzon Allah illa mutum goma sha mutum bakwai cikin muhajiri mutum biyar cikin ansar mutum akwai ne akwai sayyidina abubakar akwai umar akwai aliyu akwai dalhatu akwai zubairu akwai ibnu auf sa'adu na'u saura dum muhajir dum asharuna amma manzon Allah da ta ku dawo ku dawo an bayan janna ai dan adam Allah ya saukaka ba ba ta hawa kun san in da ta zo bayan an samu damuwa kuma ana sa ana iya samun yan nutsuwa ya ci gaba thumma anzala alaykum min ba'di al-dhanni amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan haka وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحس ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور آه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة ba an samu damuwa ba to bayan samun damuwa sannan Allah ya jidda natsuwa amma an ka ce amanatan amnan domin ɗan an ce amanatan ba a ce amnan ba bai ce sun ma'anzala alaikum min ba ba'adal ganna amnan ba to amanatan din akwai ɗan sauran tsoro amma inda an ce sun ma'anzala alaikum min ba ba'adal ganna amnan to da tsoro gaba ɗaya babu shi yanzu wanga ba a iya kwana sai dai a yi an gaje amma inda amnan na to ana iya bacci da hilo sai a sa hilo ya bacci nu'asan yanjidin bacci badalun kuma shi wannan nu'asan daga sha yana lullubewa bele ya haƙi hukuri a bistai yana lullube da fatan wani yankin jama'a minkum cikin wa humul mu'minuna mu'minai yanzu wanda ka gudu don ka a mai a kashe haka shi don samun natsuwa an gaje na ɗauka ce an samu sauki ko ba samu wa humul mu'minuna sune mu'minai fa kalu sun zamo yamiduna suna karkata ta hatal hajjafi wata kudu suyuhu minhum har suna cikin darbuka har suna cikin gidan bacci har da kogi da kusa ga hannu mutum su faɗi kun san akwai nutsuwa ko kuma bai ta haka wa da'ifatan minkum wani yanki cikin ku kuma ko wa da'ifatan wani yanki kuma qad ahammat hum anfusuhum kansu ta damar da su ba su ta komi illa ta kansu ai hamala ta dauke su alal hali akan damuwa fala ragabata babu kwadayi lahum gare su illa najatiha sai ai wanda za su yi da ita anan su kira dunan nabi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi sahabban sa su da in suna ga sun kai gishi suke Wannan yana musu kuma su kwana ba waɗanda da sun ka gudu suna ganin su ba su yi bari su tsere in da yaran su kahita to ko annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa an gama da su suwa ba ko to aminci da wadanda bayan Allah sun ka samu su ba same shi ba suwa na wa munafiqu da sune munafiqai an taho gida amma kuna ba ci bai yi ba da mutum ya zo da babban motsi sai shi ko sai dida gudu ɗaya ta Allah sauƙaƙa munafiki babu kyawu ya zunnuna billahi suna zato ga Allah zannan zato sai da zannan haq ba zaton gaskiya ba kai ka zanne da jahiliya kamar sun jahiliya har su ita kadu bukira su garan sun dauka wato sun dauka garan su an annabi su an da kutul an kashe shi a wulayen sarku ko Allah bai taimako ne abin sun ka dauka ke Allah tsare ya ƙuluna har suna faɗa da bakin su hal da na ai hawala na da al'amari ba mu da wani al'amari na annasaru nasara an da biyu adana wanda aka yi muna alƙawari cewa muna samun nasara mu adda ƙarfi mu adda kaza wannan alƙawarin da an yi. muna a'a ba mu da nishin in komai magana cewa ana cin nasara ana kaza gashi an zo duk an fatata kamu قل له شيء قال إن الأمر كله لله ta musu al'amari gaba ɗaya duka duka kullahu duk lillahi na Allah ba wanda da wani abu lin nasr tawkid wa qul ajr rafi an khabar lillahi ai al qada'u lahu hukunci ga Allah yake yaf'alu ma ya shiga, Allah na aikata abin da yake to su duba fa kuna suna koyo sai an fito cikin ayyukan su ma la yabdun abin da ba su bayyana wa yusuf ba su bayyana laka gare ka suna bayyana wa manzo suna bayyana wa suna koyewa cikin ransu abinda ba su bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaquluna suna cewa bayanun lima qablakum law kana lana min amrin shay da wani al'amari na shawara al'amari da gari ko take ma kutunna ha mu wallahi da ba a kace muna inda san da za a hitowa an ce muna ni muka gani mu taho ko mu bari wallahi amma ba zakwa law kana al-ikhtiyaru ilaina da zabi gare mu yake lam nuqrat da ba mu ko hita wa lam naqtul da ba mu yaki lakin ukhrijna karha mu da an ce mu mutila wallahi dole sai ka kawo muna kullum ke gari ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law kuntum fi buyutikum ko da kun zamo cikin gidaddajin ku mutum ya zan yana cikin gida daki ruhi ko ba shike nan ba amma wa fikum man kataba Allahu alaihi alqatl cikin ku akwai wanda Allah ya rubuta zaka shi la baraza wallahi ina ga bayan daji yace za ni kewa ya ce lahiya ce anan zan na bayan daji ko da aka zo a iske mutum shi hida iske shi na ka kare makai ko baka sai jihadin ba wallahi haka na faruwa la barazal lazina kutu alaihi mulkatan wadan an ka wajen fara kashi an ka rubuta maka shi minkum cikin ku ila in zuwa wurin faduwa masari a wurin faduwa yan kalabu fi jawo walan yanjuhum walam yanjahum qudun zama qudun zama su walan jahum bi amfani su لأن قد أخذ الوكس تعالى كائن لا محالة يكفي سوى نبأ مكواه وفعل ما فعل لأهود ya aiwata abin da ya aiwata a uhudu mista Allah ya yi haka litabtali Allah ma fi sudurikum don Allah ya jarrata abin da a cikin zukatanku min al-ikhlasi na tsalkake Allah wani ya faki da munafici kuma wani matkisa don Allah ya tsabtace su bayyanar da ma fi kulubu da a cikin zukatanku wata zidu imanin ta kare imani bi anna Allah yansurakum cewa Allah zai taimake ku wallahu alimun Allah masani na da zati suduri ga mabuta ga mabuta kirin za ya ma fi kulu ga bin a cikin zukata la yaqfa alaihi shay'u kai bi ruwa ga Allah wa inna ma yusaliha bi sirrul nafi ya bai ya jarraba na bi ya bayyana ga mutane al mukhlis wanda an mai tsafta fi imani wal munafiqu fihi da kuma wanda munafiki don haka Allah ya haka ya jama'a ashe kenan in al'amari haka yake to zuwa yaƙi bai kawo mutuwa zama gida bai kawo rayuwa to ci gaba إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن mutum ya aikata wani abu wanda ba daidai ba to Allah ya kawo mai wani abin zai gane ya aikata abin da ba daidai ba in mai hankali na sai ya gyara kame game da Allah don haka Allah ya ce innal lazina Ta wannan, lalle waɗanda sun ka ba da baya minkum daga cikin ku an da kitali ga barin yaki yawmal takal jam'an rana haɗo ƙungiyoyi guda biyu jam'ul muslimina taron musulmi wa jam'ul kufar taron kafirai bi uhud can uhud humul muslimuna sune musulmai illa isna ashara rajulan sai namiji goma sha biyu dai waɗanda mun ka ambata baya waɗanda sun ka aikata wannan inna mastazallahum shaytan shaytan na ya sa zulbi shaitan ya darzar da su azallar ya darzar da su ash da wasu wasafi da waswasinsa misra bi ba'd ma kasabu don sashin abin sun ka aikata min az-zunubi na dahi wa huwa mukhalafatu amri an-nabi fi saba ma umman manzon Allah wala qad afahu anhum Allah ya yahi musu inna Allah ghafurun Allah mai gafara na lil mu'minin halimu Allah mai jirina la ya ajjulu alal usat Allah bai gaugawa azaba akan mahausa ku ku za su ba ka san babu wanda ya samu irin wannan matsayin ba sahabin manzon Allah ba ka aikata laifi yanzu yanzu ka gane an gafarta ma Ke sai dai lalabi ka tuba kai sai istighfari ka gani ko Allah na sa a amsa Allah sauka ta Allah ka amsa Allah ka gafarta mu ko ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت الله ما تعملون والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani la ta kunu ku zamo. muna tare da ku ku zamo, kallazi na kafar kamar waɗanda sun kai kafirci almunafiki na munafikai qalu sun ka kele ikhwani da yan uwansu ai shi shi ta ne ta ne ya zadar mun sun kai ta kabaru sun kai ta fil cikin kasa wa ma sun karasu kanu guzza ko sun ka zan masu yaƙi jam'u gazi ta kutulu an kashe su to ga magana da Allah ya hana ku faɗi tun da sana hayyau duk wanda an mai imani Allah ya mai kace ni law kanu inda na ma matu wa ma kutulu kana zaune da mutum sai cewa na zan kai wuji kaza kace to Allah kai lahiya amma ba ka dan tsaya har rana za a ce a'a zan kai wuji a yi hankuri shi da irin zamanin gana ta hanya ba ta da kyau sai a Allah ta tsarewa sai ta yace sai ko magana ya sai yake kidi ko da aka dawo gida sai dai daga gawa sai sai mai nike ke wallahi sai an nike mai to kai Allah ka mutuwa takuta in inji Allah haka Allah ya kaddara eh haka Allah ya kaddara kai la ta kulu ku qaulihim ku da irin magana kafirai Allah ya yi musu haka su waɗannan kafiran Allah ya yi musu haka ba don komai ba ya yaj'ala alallahu zalika hasaratan don Allah ya sanya wannan zalika alqawl wannan zai fi fi aiki wata amin kashin alamarin su hasaratan da na san cizon hannu bi qulubi cikin zakatan wallahu yuhyi wa yumiitu Allah ki ka rayarwa Allah ki ka matarwa ko akwai mai rayarwa ya kashi in ba Allah ba to don haka shi ya karbi wannan wannan bawan Allah da yawa wanda ya haka da wani zan ta ya shi ka saurara har na kaza zai a ah, zan ta zai dawo ko dai ka da a ce ai abokin ya Allah amfi ba haka nan to shi ko miya gamar shi Allah sauƙaƙa wala na wani mutu ƙudun zama gida ɗaya hana mutu الله الله basirun mai جنة ما تعملون amaluna bi tsa'i wa qur'a bil yaqi ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون to wani abin da ka hana mai zuwa jihadi kada daɗin duniya ta shi yanke ko abin da ya tara kan tsinke shine Allah ya ce wa in qutiltum wallahi in aka kashe kulamul qasani fi sabilillah don ɗan kalmar Allah wurin jihadi ko kuma kawo mutum ko kun ka mutu idan milmi ne ko da ha, min mata ya mutu waya ya matu ai atakumul mautu mutu. ko kun ka mutu la magasharatun wallahi tuhin asiri ka'inatun matabbaci min Allah ga Allah ne zunubi ga lahukan ku gobe abin da ake ce mutum ya asiri abin da ake ce magawara duk abin da ka aikata alƙiyama Allah ya ce wa na kace na amince na yahe maka na rufe ma me kai ka na rufe an tuwa ma asiri ko ba tuwa ma asiri ba to shi Allah haram wa rahmatun min rahmatin lakum gare ku ala zalika واللام وما دلول لها جواب الاسم وهو في موضوع الفعل مجرد خبره خير مما يجمعون والله ان كنت متولي جهادي جاهرا سأبنجدي درهم أبنجدي ياهي لك أبنى سكيهات آمين الدنيا الدنيا بلياء أقول عليك هارا من دنيا والله كسام جاهرا ياهي أنك جاهر سابنا نعم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن متم لام إن لام القسم والله إن كنت مت بالوجهين أو قتلتم كما كشفوا في الجهاد ولي جهادي أو غيره كوني ليلة إلى الله زواج الله لا إلى غيره ما زواج وني ليلة tuksaru ake tara ko fil da alqiyama jazi kun Allah ya saka samu Allah kuma saka sama muqamatul ubudiyya sashen malamai ya kasa muqami na bauta ma Allah tsakanin gida uku laha duk wanda ya bauta ma ya bauta Allah khawfun min nari don tsoron wuta Allah kana bauta ma Allah an kace don me kace wallahi huta nake gudu ina tsoron wuta na kullahu mimma yakahu Allah na aminta da shi daga abin da yake jin tsoro in dai ka bauta ma Allah don wuta Allah mai zahi ita dai kana gudun shirka to Allah zai aminta ka daga shiga wuta Allah kada ka samu shiga wuta wa ilaihi isharatun bi qawlihi ta'ala la maghfiratun min Allah wa man abada Allah shauqan ila jannatihi ana lahu ma yarju duk wanda ya bauta ma Allah shi kuma don bege zuwa ga aljanna Allah Allah na samar da shi abin da yake kauna aljannan nan kai Allah ni dai ina son aljanna ni ma haka wallahi ina dai son aljanna ni to Allah ya ba mu aljanna amin wa ilaihi isharatun bi qawlihi ta'ala wa rahmatun li'anna ar-rahma min asma'il janna domin rahma ta cikin sunnatin aljanna mun samu bu wa man abada Allah shauqan ila wajhil karim saufa duk wanda ya bauta ma Allah don bege zuwa ga zatin Allah mai girma mai karinci la yayi da garo kai min wani sa fa hadha huwa al-abd al wannan shine bawa wanda amma tsafta ibada allazi yatajalla lahu al wanda Allah zai bayyana gare subhanahu wa ta'ala fi dari karamati a cikin lahira ba duniya ba wa bi yake kuntu وإن كان فيه وجوه تفسير كل إشياء وهو كل تفسير دبان دبان أي ما ما درجة لكن خروج الخير كان عن تفسيره بين فقراته صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث من دون الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر رضي الله عنه ثم قال له اي جليل وما الانسان من الانسان qala anta abudallaha yace ka bauta ma Allah ta annaka tarahu kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu in baka kana ganin Allah ba wannan hu yaraka shi shi na gani ka ja ya bauta ma Allah ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah da in baka kana gani ne ba shi shi na ganin ka وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المقتنين رحمة الله كوسة تكي كما سكرتها الله كلام رحمة الله wal ibadat ita ibada la budda laha min salasati ba makawa gare ta daga uku din jami'an gaba ɗaya ka bauta ma Allah don tsoron wuta ka bauta ma Allah don shauki zuwa ga aljanna ka bauta ma Allah don ka ga zatin Allah mai karinci to duk wanga ya girma domin sai alƙiyama ta tsaya da Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada to ziyara din nan dubi zuwa ga zatin Allah in alkiyama ta tsaya yan aljanna suka zo wurin zatin Allah suna kallon zatin ubangiji to za a ce ku tashi a kai ku aljanna sai ana ah, ya ce duka din ga Allah ka bamu Allah ka bamu duka wala budda fal ibadatu la budda laha min salasati ba maka ga uku din duka khawfu azab khawfu rahmar Allah wa shauqi ilayhi da bai zuwa ga Allah ai zai wa illa don rahmar Allah sai ibada don shauki zuwa gamuwa da Allah in ibada ba ta da waɗanda ba wallahi sabbi ibadatul munjiya ba ta zan ibada mai tsirawa ba wallahu a'lam Allah ya sa asiri littafi na'am فبما rahmatin min Allah لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ثم ذكر تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه التي جعلت أصحابه يلتفون حوله sannan Allah maɗaukin sarki ya ambata ga manzon Allah ɗabi'unsa wannan da ta sanya sahabbansa suna kewaye irin manzon Allah wato in mutum ya dubi ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam to kowane shugaba ya kamata shi ɗabi'u da kwatantawa irin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ɗabi'un nan nata shi yasa sahabban suna nan kewaye da shi ko mai mugun hali ba kowa kusa gari Allah kare mu da mugun hali wala ya kuna anhu ba su yin da daban su haƙi su bashi an wadu wagga ne ya katabe bihi kullu imamin lil na ba'dahu wagga magana da zamu faɗi an faɗi na don kowane shugaba ga musulmi yayi koyi da manzon Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ataha lahu fi mas'alatil harbi mashuratin an halata manzon Allah ga mas'alar yaƙi shi shawara Mashurar da ashabi wa tanfizi ma yarahu min ara'ihim kuma da zartar da abin da ya ga shi ya cancanta cikin ra'ayukan ba da tawakkuli ala Allah amma bayan dogara ga Allah wa qabla an yanzila alaihi qur'an kuma gabanin qur'ani zai yaji nazila ga masala ta dalilin lil muslim don na tsarwa ga musulmi haula hujjihi wa ta'liman da karanta waliman yati ba da ga wanda zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ta'ala muna tare da ku Allah madauke sarki yake ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam fa bi ma rahmatin min Allah domin dalilin rahama daga Allah ma dinnan za'ida ce yinta <laughs> sai taushen hali da hum gare su Da kama Allah halayenka ta tausasa ga mabiya ya Muhammadu ya ta hulat ta halaku ka ɗabi'unka sun kai sauƙi za a halaku ka sun saba masa wato a babu kyau ga shugaba babu kyau ga mutum a ce wane wane wallahi rabu da shi ba shi da kyawu kowa bai isa gare ba kowa bai ta sama da an ce haka na an kama da mutum babu mutum in ka ta sama abu kowa bai dawa da kai an gama da mutum wallahi da mutum na Allah ya sauƙaƙa wannan kunta da ta zamo ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fazzan mai mugun hali sayyi'ul khalq mai mugun hali

جاءوا تلكي انهم قبل ما اتوا ابن تقدوا شيء يقول إيه يا ما قوي يا وصل لهم قهر تامو دونه ولا يكون فتاع غفر لهم حق قهر تامو كما وشاورهم كي شاورا في استخرج ارائهم من حيث الامر جعل امر اي شيء عليك تعني انت في هذا الجياجي تقييبا لقلوب الدون جاء لقد زكاتهم ولا يصل لك وبدا اصل ما تركي yan baya su koyi wa kana sallallahu alaihi wasallam kasiru mushawarati lahum annabi ya zama yawan shawara da sahabansa amma fa idza azamta idan kai niyya ala za'i, bisa ga da ma turidu abin da kake niyya ba annal mashura bayan shawara wa in lam yunzal ilayka qur'anun amma ko da bai zan qur'ani ya ji daga gare ka ba fi ciki in dai ka riga ka yi shawara ka zartar da abin fa tawakkal ala Allah dogara ga Allah dai dogara ga Allah sikili mutu da shi wa ta gabata fi tanfizi a cikin zartar da shi wala ta kai an kaka saurari komai wa inna lillahi yarda Allah tana ciki jama'a wannan aya na gwada mana duk abin da an ka zauna an kai shawara akan manufa ta kwarai to Allah zai yarda da abin nan duk abin da za a zafi da shawara ba ana isa matsala kai ibn al-adiya a cikin tafsir kama yana cewa kamar da cewa Abdullahi an ambace shi cikin yawa tawil man la yasaki wa ahlul ilmi wa dini din wa asluhu wajibun duk shugaban da bai ba mu abuta ilimi shawara da masu addini bai ba shawara to cire ki wajibi na in dai mas'ala ce za a yi ta aikata wani abu wanda aka son a yi daidai to babu abokin shawara illa malami mai addini da duk da mai hankali da gaje gaya wanda duk ba shawara a cire ki cire ki wajibi na a kuma ta da a kawo rigima an tanzili daidai wannan aya tafsir shi Abdullahi sayyidina Aliyu dalilin wannan aya ce wa qad hada manisa da ra'ayi duk wanda ya wadatu da ra'ayi ne kai yace wallahi ya kada kai da cikin hadari harkar kanka balle harkar jama'a balle shugabancin al'umma kai gabanni ko kuma shi kan karatu bulala ta wallah kuma ga san kowa ya zo sai dai kai ne ke babu sauki wallahi ta zo ga mutum sai dai a faɗi in ka iya ka kalla kai Allah za na damuwa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan shawara na ga duk al'amuransa wanda ba hali ba ga abu ba a kan shawara kai ne in an kawar shawara a dare an kai ka san misalin ba da shawara ga wanda ba a hali ba kun san misalin bai shawara ga wani ahli ba kamar yanzu wanda bai taba halarta makaranta ko guda ba ya samu asaki yi ya samu kyalle ne ya dama ga kunkuru ya yi uniform irin na likitoci ce a sabu sun aka ya ina shi a wurin zai mai kana da hakunta ya ma operation ni na zai yi amma dai ko wanda ta ahali ga shawara bayan ba shawara kanna dai kike nufanta ba yasa kaga a yanan abu sau a yanan sau Allah ka ganar da mu Allah lalle Allah ya bul mutawakkilin Allah na sakamakon kwarai ga masu dogara gani shi isharatu ila amril a'imma muna tare da kuwa nan akwai nuni zuwa ga umarnin gabanni ba da bayan manzon Allah alaihi salatu wassalam bil iktida'i bihi da koyi da manzon Allah fi hada a cikin wannan wafi gari a cikin wannan sa to ashe kenan cikin wannan sa min ba da aula wa khususa mas'alatul harb lahu an kirkata mas'alar yaki ga manzon Allah bil masurati talaban ta'alifin qulubi don neman jawo zukata wa hadha wallahu a'lam wannan Allah shi ya sani ko kitabun da lazi zakarahu Allah fi suratul anfal inda qawli laula kitabun min Allah sabaka lokacin da aka an shafanka to annabi ya riga zona ya shawara to shi na an kace laula kitabun min Allah sabaka lama sakum bima afaku azabun ali dalilin shi ne ta musiba ba ta mutu ba Allah ya tsare na'am إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام آه كما يدعى كتاب أنا صلى الله عليه وسلم أبو قمة الله جماعة da ke tsohon rumayin ta na galmin tabi na kungiyar jama'atul islam ta gida wa kam sunna asasawa almasu a cikin ismail da zakariya jos allah ya ji kansa da rahama a wanda ana sauraron nan karatu ne daga bakin a shek abdurrahman isa jiga shugaban majalisar malamai na jihar kebbi tare da Allah, alarama alhafiz abdurrahman ahmad hussein jos allah ya saka musu da alkhairi a yau mai tambaya na farko yana cewa allah gafarta malam tunda yake da tsohuwa wadda yake ta tsufa ba ta iya azumi tsohuwa na'am wanda ke saboda tsohuwa ba ta iya azumi haka kuma tana zaune a gidansa ya ce to idan ta fidda abin nan ka fara ta wannan ainihin a rashin azumin tana iya ba iyalansa idan ta da mudun da aka ba su wa. madadin azuminta domin ba ta iya yi kuma ba ta tsammanin ta samu dama ranko don tana cikin mutum goma sha biyu da an ka ɗauke ma'azumi eh, cikin ramadana in ta hissuwa tana iya ba su domin babu wajen sun fi suwa gare ta zuwa gare ta ah, sai mai tambaya na gaba da yake tambayar ta ta farko an ga an ka gabata cikin kwana uku da suka wuce a tambayar ta biyu ke cewa malam me yi hukuncin waɗanda suke yaudarar gwamnati suna satan kuɗinta suna gine-ginen masallatai da aikin haji sauransu me yi hukuncin su? to in za ka magana sai dai magana mai sata kuɗi mai ɗiba kuɗin hukuma ya ɗibi kuɗin da ya zan duk kowa na da haƙƙi gare su da sauƙi kayan mutum guda amma abin da zana al'umma na da yawa har da na goyi sun ya yage ma kaga akwai aiki saboda haka gina masallaci ko gina makaranta ko wani aiki na alkhairi da su da ya gabar shi mai suwa ya yi waɗanga ayyuka da ma ya huta domin waɗannan da ya gina masallaci ko gina makaranta suna da haƙƙi cikin kuɗi to amma shi ya ɗauko su ya juya musu wurin zama ba da iznin wanda a shugaban amanan nan ba da take ga hannu mai saboda haka wannan ba ya samun abin da ya nufa sai dai da sauƙi da shi ɓanna da su ya sai da su shi wata ɓanna daban to ya gina makaranta ko ya gina masallaci domin ya mai da abin nan ga masu shi ya yi sauƙi Allah taimake mu gyara amin me tambaya ne to nan za mu dakata to an ce lokaci ya riga ya kuma insha Allah za mu dakata sai gobe a sai dai akwai masu Allah da yake nema addu'a ga ƴan uwa musulmi game da matarsa da suke da rashin lafiya na iska yake kusan wata tara suna fuskanta wannan matsaloli ba sauki an ne magin za su ke neman ainihin taimako in addu'a ga 'yan uwa musulmai Ko Allah na sa a dace Allah ba ta lafiya a sannan a bakin kasar da aka yi insha Allah malam gobe bayan muhadara zai yi wannan kasar din na addu'a ke alhat insha Allah ina fata Allah da kai dai ainihin 'yan uwa da dama da suke neman addu'a akan matsaloli da kuma bukatoci Allah ya biya mana baki daya assalamu alaikum eh sannan muhatara insha Allah gobe kamar yadda aka sani a karfe goma na safe a nan wannan masallacin za a gabatar da ita kuma akwai bukatar 'yan kasuwa da samari da kowa ya je saurari wannan lakta da malam ta gabatar muna fatar Allah ya bada ikon halattuwa sannan akwai wani lokacin da za a shigo wani ya yarda rediyonsa idan an tashi sai ya je wajen agaji sai burin su kankan gate sai bayani game da aisha abinta salamu alaikum sallu ala nabiyil karim mana allah ya gafarta mana malamanmu